Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karan muna watso shirye-shiryen akan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na biyar kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau wanda ya kasance na ƙarshe a yau alheri Grace Abdu tare da Maryam Dauda muka sake shigowa da wannan shirin. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan umarnin da gwamnan jihar Imo Rochas ya bayar na hana sarakunan gargajiya amfani da wani harshe a fada su ko kuma wajen gudanar da ayyukan su. za ku ji shawarar da hukumar zaben Najeriya ta yanke dangane da batun yi wa sanita Dino Malaye kiranye. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyar kafin nan ka halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka da ake kira DHS a takaice na duban yiwuwar kafa dokar da za ta sa ɗaliban ƙasashen duniya su fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da ke karatu a manyan makarantun Amurka da cewa kowace shekara sai sun cika takardar neman izinin zaman Amurka. Wannan ƙudurin na cikin shirin inganta tsaron ƙasa ta hanyar sa ido sosai a kan ɗaliban ƙasashen ƙetare da ke zuwa Amurka karatu a cewar jaridar Washington Post. jaridar ta ambaci wasu jami'ai da bata bayyana sunayensu ba na cewa sabon tsarin zai kunshi canje-canjen doka da za su iya kaiwa akalla watanni goma sha takwas kafin a aiwatar da su ƙudurin na buƙatar haɗin kan ma'aikatar harkokin wajen amurka yayin da fadar shugaban amurka ta white house za ta ba da takardar visa ita kuma ma'aikatar tsaron cikin gida za ta sa ido akan masu shiga ƙasar sai dai kuma jaridar ta ce wasu jami'an hukumar tsaron ƙasa ta dhs sun nuna damuwarsu akan cewa bisar da ake ba ɗalibai ba ta ƙayyada zaman ɗalibai a ƙasar kwanan nan hukumar ta ba da rahoton cewa kashi biyu da takwas na ɗalibai da sauran waɗanda suka canza bisar wucin gadi ne suka wuce ka'idar zamansa a ƙasar a cikin shekarar da ta gabata dubban 'yan ƙasa bata da ke ƙasar saudiya sun shiga halin koni yasu bayan da aka umarce su su bar kasar a ranar 29 ga watan maris na wannan shekarar ne kasar saudiya ta kaddamar da wani shiri da ta sawa taken kasar da ba a taka doka inda ta kuma, ba baƙi da ke zama kasar ba bisa ka'ida ba wa'adin kwanaki 90 su bar kasar ba tare da an ɗauki matakin shari'a a kansu ba aka kuma gaya musu cewa daga baya suna iya dawowa bayan sun sake nema tare da bin tsarin shige da fice. a farkon wannan wata na yuli 'yan habasha 111 ne suka yarda su bar saudi kuma mutane 40,000 sun sami nasarar komawa kasar habasha a cewa meles alem mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen habasha duk da haka da yawa sun makale saboda kasa samun wurin zama a jiragen saman da ke zuwa can ethiopia da yake duk jiragen suna cike makil da matafiya To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu masu aƙida Islama mai tsauri ɗauke da bindigogi sun harba 'yan sanda hudu har lahira yau Alhamis a kudu maso yammacin Pakistan. Wani mai magana da yawon gwamnatin lardin Baluchistan ya ce 'yan sandan sun je yawon sintiri ne a birnin Keta a lokacin da 'yan bindigar suka yi wa motarsu ruwan albarusai kafin suka tsere daga wurin. cikin 'yan sandan da suka mutu har da wani babban hafsa mai suna mubarak shah tuni wani bangaren 'yan kungiyar taliban da ya balle da ake kira wato da suke kiran kansu jama'atul aharar suka ɗauki alhakin kai harin a farkon makon nan majalisar ɗinkin duniya ta sanya kungiyar jama'atul aharar a matsayin kungiyar 'yan ta'adda a duniya tana mai cewa kungiyar na gudanar da ayyukanta a wajen lardin nan ga har da ke gabashin afghanistan daga ƙarshe rahotanni daga turai sun ce a kwanan nan rasha tana ta ƙara yawan zirga-zirgar wani rukunin jiragen samanta na yaƙi a shirin yammacin nahiya ta turai abin da aka ce ya fara zama barazana ga jiragen saman fasinjan fararen hula da ke ratsa nahiyar rundunar sojan turai ta ƙungiyar tsaro ta nato ta ce akalla sau 800 tana tayar da nata jiragen yakin don su tinkari waɗannan jirage na rasha da ake kira qra a shekara da ta gabata ta 2012 wannan yana nuna cewa yawan tashin jiragen turai ɗin don tunkara na rasha ya riɓanya tashinsa har sau biyu idan aka kwatanta da na shekara ta 2014 a cewar wata cibiya mai suna henry jackson society da ke nazarin irin waɗannan abubuwa kuma wadda mazauninta yake a birnin london rahotannin sun ce aika irin waɗannan jirage na rasha wata tsohuwar al'ada ce da aka taɓa amfani da ita a can shekarun baya lokacin da ake kallo-kallon tsakanin wato ƙasashen gabashin turai da na yammaci kuma a kwanakin nan rasha ta koma ga ɗauka matakan baya na dangantakarta da ƙasashen yammaci ta fara lalacewa a sanadiyar mamayewar da rasha ɗin ta yi wa yankin kremlin wato kremlin na da kuma ƙasar ukraine labaran duniya kenan kuka saurara Bari mu fara takon daga birnin tarayya Abuja inda ɗazu-ɗazu na hukumar zaben ƙasar ta kira wani taron manema labarai domin bayyana shawarar da ta yanke kan batun yi wa Sanita Dino Malaye kiranye ga Nasiru Adamu Elikaya. Karshe dai hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ta samu takardar umarnin dakatar da kiranye ga dan majalisar dattawa Dino Mai Laye daga babbar kotun tarayya har sai an yanke hukunci kan batun a ranar 29 ga Satumba. Kakakin hukumar Aliyu Bello ya ce sun dakatar da kiranyen dan majalisar daga mazabar kogi ta yamma. A halin da ake ciki yanzu ga umarnin kotu da yake shi Dino Mai Laye ya dagarza ya kai kara kotu yana da neman a dakatar da kuma zaɓe daga ci gaba da yin wannan aiki na kiranye. Kotu da ta karɓa ga abin da ta bada. Ta bada umarnin ta ce a saurare ta zuwa lokacin da za ta aiko ka'ida ta bada ka'ida na wuce wucin gadi ba za a tsallake wannan ka'ida na wucin gadi ba sai an saurare ta to kaga gabanin a kai ga lokaci ya gabata kotu ta bada hukuncin da zai canza matsayi a yanzu hukuma ba za ta ce za ta ci gaba da yin kiranyen can ba ba za kuma ta ce a'a ta yi watsi da shi kwata-kwata ba dukkan al'amarin ya tare ne ya kwaranye yadda kotu ake sauraro ta ba da hukunci da za a aiki da shi wannan dai na nuna komai ka iya faruwa daga yiwuwa da aka akasin hakan na yi wa mai layi kiranye da ke da ta goma shi a zauren majalisar dattawa Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yan majalisu masu yin doka, ku bi tsoron Allah mulkin ku, ku sani mun zaɓe To a gaida Malam Nasir sai kuma batun da muke so mu ji ra'ayoyinku a kai yau inda gwamnan jihar Imo Rotas Okorocha ya ba da umarnin haramta wa sarakunan gargajiyar jihar amfani da harsunan wato harshen Turanci da kuma wani harshe daban da nasu yayin gudanar da ayyukansu batun da ya ɗauki hankalin al'umma kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin mulamidu abubakar ya ɗa mana. za ka gani da kyar ka ga mutum ya tsaya ya yaren su sai dai ka ga suna french daga nan ne ya ce to dole a masarautar su ba wani yaren da za su sai su yi yaren su na ibo ba yana za a ce sarki ka gaje ga gargajen ku ga yaren ku amma sai ka zo taro ka ta turanci ta ya za a yi matasan su masu su tasu san cewa yaren su na da muhimmanci to ko yaya sarakunan gargajiya a jihar suka ji da wannan batu ga abin da daya daga cikin sarakunan jihar ke cewa I am His Royal Highness Eze Princewell Okechukwunwa, traditional ruler of Alol Autonomous Community Ngobala. They welcome the development because what he's trying to do is that. Uh, wannan yana cewa ne suna na mai martaba sarkin Alolo Bala a jihar Taimo. Ya ce wannan yunkuri ne mai kyau saboda bacewar harshen Ibo ba karamin koma baya ba ne saboda al'adun kabilar ta Ibo sun fara bacewa. Ya ce misali idan ka je a arewacin Najeriya suna magana da yarensu na Hausa saboda haka wannan lamari babban don koma baya ne ga al'ummar mu ibu da ke zaune a wannan jihar. Su ma wasu 'yan jihar sun tofa albarkacin bakin su kan wannan lamarin. suna na daga jihar gaskiya wannan mataki da rusa sufurta ya ɗauka wannan mataki da ya ɗauka da sallamace mu ba sun kare kowa ba a cikin ƙauye ke zama ba wasu ne yan kauyukan na wanda ba su iya yaren turanci ba su ne za su ji daɗin hakan ko shi ma din shi din in an ce mai akwai wasu kalman da za a ce mai yayi yare da ido ma da zai iya ba. sunana Trilo Keke. To ci gaba a ina wane ne yana fada wa maganan wanda yana fada wa maganan ba duka ne watakila ya je wani conference Muslims da akwai Yarabawa, akwai Hausawa, akwai Gala da shauransu. Dun ko traditional ruler ya je ya yi magana da Ibo waye ya ji abu da ya faɗa. Ko menene dokar ƙasa ta ce dangane da wannan dabbarwa? Barista Ma'azu Liman Yabo lauya ne mai zaman kansa a Najeriya kuma ya yi muna fashin baki. Abin da tsarin mulki ya zo da shi a harshe wanda za a amfani da shi na al'umma musamman a majalisu na jiha suna da zaɓi su gudanar da ayyukan majalisa jihohinsu da harshe wanda shine mafi rinjaye wannan shine tsarin mulki ya zo da shi amma magana su sarakai cewa sai sun yi amfani da harshe wannan nasu na kabila su doka ba ta tilasta da addini da harshe dole ga wanda za ka yi abinda doka ke amfani da shi cewa abin nan da za a gudanar da shi ba abu ne wanda ka shirya wani laifi ba wanda ya saba ma doka. sai kuma bayanai sun nuna cewa idan aka yi la'akari a duniya harsunan da aka gada kaka da kakanni suna dushewa a yayin da turanci da faransanci ke kara tagomashi a kasashen afirka lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya. To, kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan umarnin da gwamnan na jihar Imo ya ba sarakunan gargajiya da ya haramta musu amfani da harshe daban da nasu, inda muke neman jin daga gare ku ko kuna gani ya dace sarakunan gargajiya su yi magana da waɗansu harsuna daban da harsunansu na asali a masarautunsu. Bari mu shakata da wannan faifai da Onimbo da ke bisa inji. onye igbo onye igbo niile mma onye ọmajala igwu kolu n'enugwu mebe n'ọbụ n'ọmụmụ onye igbo nwere ụmụ na-abụ debezie nne n'ụwa nne mmanụ emeka ọkpala n'okwu olise akwazi ọgịnizu ọgịniselo n'igbo ji nna onye ọmajala igwu kolu n'enugwu mebe n'ọbụ n'ọmụmụ ọlụ ọlụ ọlụ igbo

a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To Madalla kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan wannan batu na umarnin da gwamnan jihar Imo Rocha Sokorocha ya bada na haramtawa masu wato sarakunan gargajiya amfani da wani harshe daban da harshen na asali to kai tsaye muna tare da wani a jihar Taraba. Wake bisa layi. Ya magana awal ne daga Taraba. To Malam Awal barka da warhaka. Ina taka gudunmuwar ga ya kake ganin wannan umarni? akan maganar Dino Malaye. A ai yau ba maganar Dino Malaye muna so mai magana ne kan abin da muka baku izini idan baka da a ra'ayi akan wannan to sai ka hakura sai mun sake kawo wannan batu amma yau ba batun Dino Malaye muke ba. Ni Eh, don harshe yana da amfani kuma yana da kyau a dinga yin shi yawwa to malam awal to mun gode to bari mu nufi jihar kaduna kaduna wa ke bisa layi Grace Alheri Audu barka da yamma. Barka ka dai an wuni lafiya wane ne nawa a jihar Kaduna? Alhamdulillah sunana Ibrahim Shehu kai daga nan karamin hukumar a jihar Kaduna. Yawa to madalla kai ya kake ganin wannan batun amfani da harsunan nan ga masarautu? to shi dai harshe yana da muhimmanci sannan kuma shi yana so ya kare mutuncin yaren ibo ne to don haka ta wani fuskan za a kalle shi abu ne mai kyau wanda ya dawo mu martaban shi sarakuna da mutunci. Hmm. amma ta wani sigan ta wani bangaren gire za a kalle shi ta bangaren siyasa waɗanda 'yan siyasa za su yi ta wanda za su ga cewar abin da ya ba manufa bane kamar yadda wani daga cikin ibo ɗin ya ra'ayin cewar shi idan ya je taro ba zai yi magana da yaren ibo ba saboda bambancin yare da ke kowane bangare hmm. to amma shi ai yana maganan sarakuna ne a jiharsa su kare mutuncin yaren domin yaren kada ya bata Giras Aliyar Audu ni ra'ayi na kenan. Ya wato madalla mun gode da wannan ra'ayi naka to bari mu nufi jihar Taraba. Wake bisa a Jigawa to har yanzu muna eh, Jigawa wake bisa layi a jihar Jigawa. yawa kina magana da abbas abdurraub da ke garin kwajali a karamar hukumar taura jigawa state to kai koya kake ganin wannan batu eh wannan batu ya yi daidai wanda tura suke cewa mola town ya yi daidai wanda ake ake koyarwa da shi hmm. saboda samun idan ana cikin koyarwa wasu inda ba da hausar nan aka yi ba matsalar da ake samu wasu ba sa ganewa kwata-kwata mm. yauwa wannan ya yi daidai ra'ayin haka yawa to mun gode layinka yana yi yana cicijewa saboda haka dole mu ja maka burki nan bari mu sake komawa kaduna alheri audu barka da lasariya barka ka dai wane ne nawa sunana murtala ina kiran ku da gare da sa a kaduna tarayyar najeriya yawa to malam murtala barka da yammacin yau a kai haba wannan ya kawo wani tsari ne wanda gaskiya ba za a karbe shi ba ga yaran kasa da komai kwanaki sai girma shugaban kasa ya magana da wata duniya wai kace an ta cece ku ce dan me zai ya daidai da national language wai wai nace ba nace malam murtala malam murtala eh, wanne ne harshen na kasa shi ne turanci mana. Yawwa. Ko ai Najeriya ɗaya ne ko ya san yaren shi in ya je gida sai ya yare a gidan da ƴaƴan shi. To. Amma kana gwamna ka ce haka mun mai dada wannan ba kawai national language a tashi lafiya. Yawwa to to Malam Murtala mun gode da taka gudunmuwar har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC to wanda ka bugo daga jihar Kano dai layin naka ya tsinke saboda haka sai ka ci gaba da eh, gwadawa bari mu koma jigawa wake bisa layi a jihar jigawa. Jigawa ke bisa layi. Jigawa. Murya kan dai gaskiya kamar tana cikin rami ni kaina ba na jin abin da kake faɗa ina jin ka can daga nesa in ba ka jin kanka ya nuna cewa ba ma jin ka kenan. To saboda haka bari mu tsallaka a jakuta na jigawa sai ka eh, a jakuta wake bisa layi. Suleiman Ibrahim ne daga Rojar Randa Babu a Jakuta Kogi. Wato. Na fitan muna Malam Suleiman Allah ya sa dai layin kan nan ya baka ikon bayyana ra'ayinka. Eh, Abin da za ka yi shine eh. eh sai ka nisanci rediyo kana kusa da rediyo ne shi yasa yake ah, wato layin wuyan ne yake haka amma ba ba da eh, wato bismillah to bismillah wato wannan abun da ake fada kamar magana cewa inda shi wannan mutum yana magana akan jihar sa ne ba wai ba Najeriya yake faɗa ko yana magana jihar sa jihar sa ba ba Najeriya eh to wai abin da muke magana akai shine ana batun wasu harsuna suna bacewa sabili da ba a yawan yin su to abin nufi a nan shine su sarakuna kasancewarsu su ne suke kare al'adu ya mm-hmm. idan suka ɗauki wannan matakin zai taimaka wajen ganin cewa ƙananan wato harsunan na musamman ba su bata ba? Eh. Wannan lalai al'adu wannan ya yi daidai a ce mutum ya tsara harshensa. Ba wai ba yana magana sun kasa ba ne ba. A kan bakin jiha sane da kuma sarakunan gargajiya nan. Ya kamata a bi da ganin gaba ake ganin sun ba. Ya kamata su rika harsunan su a ko'ina a cikin yankin zai kauyen su ko cikin biranen su inda hajjin su da da rinjaye su magana a kansa. Yawa to Malam Suleiman to bari mu nufi Plato. Ka Ni mai suna Bitrus da Zikin ne daga Plato. To Malam Bitrus barka da warhaka kai koyi a kake ganin lamarin. gaskiya ni ina goyon baya ma ba ma yaren su suka ba kowane yare ya kamata ta rike da kyau domin yarurruka a duniya tana da muhimmanci. Eh, ina goyon bayan wannan din sosai ya kamata kowane kabila ta rike yarenta eh, kuma sannan inda yare na haɗin kasa wanda za a yi taro wannan sai a yi wanda za a ji kowa zai je ji shi to to to madalla eh, mun gode da wannan ina goyon bayan wannan ɗari bisa ɗari To Madalla mun gode da wannan ra'ayi naka to abinda lokaci ya mu damar kawo muku kenan a wannan bangaren sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu sake wannan baku irin wannan dama. har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za a gogo ma'anar washington na cewa karfe biyar saura minti goma na yamma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice hukumar kwallon kafar afirka wato caf ta dakatar da mai horar da 'yan wasan ƙungiyar al'ahali ta kasar masar hussam albadri na tsawon wasa ɗaya, sakamakon ƙauracewa wani taron manema labarai haka kuma an ci kocin tara ta dalar amurka dubu goma albadri ya iya gana da wata kafar yada labarai kamar yadda aka sharɗanta a wasanni biyu na gasar zakarun afirka hukumar ta ce ta kama albadri da laifin sabawa dokoki da sharuɗan da suka danganci kafafen yada labarai da kuma gasar To sai dai a bangare ɗaya kuma hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA ta ɗage takunkumin da ta ƙaƙaba wa ƙasar Sudan a sha'anin ƙwallon ƙafa A farkon wannan watan ne hukumar ta FIFA ta dakatar da ƙasar saboda katsalandan da gwamnatin ƙasar ta yi a lamarin wasanni. To sai dai ɗage takunkumin ya zo a makare ga manyan ƙungiyoyin ƙasar biyu wato al da kuma Al-Hilal waɗanda aka cire su daga gasar cin kofin zakarun nahiyar Afirka sakamakon dakatarwar ta FIFA. duk da haka dai kasar a yanzu za ta sami damar fafata wasan neman gurbi a gasar kofin kalubalenka na kasashen afirka da kasar burundi an dakatar da kasar ta sudan ne bayan da ma'aikatar shari'a ta kasar ta ba da umarnin cire mutasim gafar a matsayin shugaban hukumar kwallon kasar yayin da bangarori biyu suka yi da awar shugabancin hukumar a turai kuma mai horar da 'yan wasan manchester city ta ingila pep guardiola ya sha mamakin gaske sa'ad da aka kaddamar da tsohon dan wasansa a barcelona dani alves a zaman sabon dan wasan kungiyar psg ta kasar faransa kocin da ma daraktan magoya bayan kungiyar ta sece duk sun yi farin ciki da farko da amincewar da alves ya yi na komawa sece din to amma sai dai murna ta koma ciki sa'ad da ya koma psg tuni da guardiola ya soma neman madadinsa kuma da alama an kusa cimma matsaya da dan wasan tottenham kyle walker wanda sayansa zai ci sece din kudi euro miliyan hamsin a fagen wasan tennis kuma 'yar kasar amurka venus williams ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar tennis ta wimbledon da yanzu haka ake fafatawa a kasar ingila bayan da ta doke 'yar kasar yohana conta da turmi biyu a jere wannan ne karo na tara da venus williams din wacce ita ce mace ta goma a duniyar tennis ta ke kaiwa wasan karshe ta gasar a tarihi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani yunkurin nuna cewa Amurka ta ƙudiri aniyar taimakawa kasashen Afirka yaƙi da ta'addanci, ta yi ta yin da tukucin miliyoyin dala wa duk wanda zai tsegunta mata labarin da zai kai ga gano inda manyan ƙungiyoyin da ke da alaƙa da alƙaida suke, kamar Harakat, Shabab, Al-Muhajidin, ko kuma al-shabab ƙungiyar al-shabab da aka lissafa ta cikin ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasashen waje tun shekarar 2008 tana gwagwarmaya kwace ikon mulkin somaliya ne tare da kai hare-haren ta'addanci a ƙasar kenya ita ce take da alhakin hallaka dubban fararen hula a somaliya ta kashe masu fafutukar neman zaman lafiya da ma'aikatan agaji na ƙasa da ƙasa da 'yan jarida da fararen hula da ma sojojin kungiyar kasashen afirka da ke taimakawa wurin wanzar da zaman lafiya da farfado da ci gaban al'umma a yankin dubun dubata mutane ne aka tilastawa arcewa daga gidajensu saboda tsananin yakin da al-shabab ke yi da ƙasar somaliya kan yaki da ta'addanci amurka ta saka wa kungiyar takunkumi kan duk abubuwan da ya shafi hanyar samun kudin shiga ta hana ta amfani da kadarorinta tare da hana 'yan amurka yin hulɗa da 'yan ƙungiyar bugu da ƙari yanzu amurka ta ƙara da tayin tukuci bisa duk wani labari da zai kai ga sanin maɓuyar manyan shugabannin ƙungiyar al-shabab guda biyar amurka ta yi tayin ba da tukuci dala miliyan biyar kan kowane shugaba bisa ga labarin da zai kai ga gano fuad muhammad kalafa ɗan asalin somali da sweden an kuma san shi da suna fuad songale na biye da shi shine bashir muhammad muhammad wani babban kwamandan alshabab wanda ake kyauta da zaton an haife shi ne tsakanin shekarun 1979 zuwa 1982 sai kuma na uku mutar robo mai shekaru 43 da haihuwa wanda kuma ya taba zama kakakin kungiyar yana ɗauke da fasfo ɗin ƙasar eritrea akan waɗannan mutane biyu kuma da su ma shugabannin alshabab ne amurka tana tanye tukucin dala miliyan uku a kan bisa kowannensu kan labarin da zai kai ga gano kowane ɗaya daga cikinsu waɗanda abin ya shafa su ne abdullahi yare shine shugaban leƙen asiri sai kuma zakariya ismail ahmed hasi wanda aka sani da suna zaki madobe amurka ta ba da tabbacin tattace duk wani labari da aka tsegunta mata cikin sirri tare da kare wanda ya tsegunta mata idan ma ta kama a sake masa mafaka a ko'ina a duniya amurka a shirye take ta yi masa haka idan kana da labari akan kowane cikin waɗannan mutane guda biyar ka tuntuɓi sashen tsaro wato regional security office a ofishin jakadancin amurka mafi kusa da kai ta yanar gizo kuwa ana iya amfani da www.rewardsforjustice.org ko kuma ta saƙon email a rfj at state.gov sharhimar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Salihu Garba da sharhin murya Amurka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka da ake kira DHS a takaice na duban yiwuwar kafa dokar da za ta sa ɗaliban ƙasashen duniya su fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da ke karatu a manyan makarantun Amurka da cewa kowace shekara sai sun cika takardar neman izinin zaman Amurka. Wannan kudirin na cikin shirin inganta tsaron ƙasa ta hanyar sa ido akai-akai akan ɗaliban ƙasashen ƙetare da ke zuwa Amurka karatu, a cewar jaridar Washington Post. Dubban 'yan kasar Habasha da ke kasar Saudiya sun shiga halin oni su bayan da aka umarce su su bar kasar. Wasu masu aƙidar Islama mai tsauri ɗauke da bindigogi sun harba 'yan sanda hudu har lahira yau Alhamis a kudu maso yammacin Pakistan wani mai magana da yawon gwamnatin lardin Balochistan ya ce 'yan sandan sun je yawon sintiri ne a birnin keta a lokacin da 'yan bandagar suka yi wa motarsu ruwan albarusai kafin suka tsere daga wurin cikin 'yan sandan da suka mutu har da wani babban hafsa mai suna mubarak sha tuni wani bangaren 'yan kungiyar taliban da ya balle da suke kiran kansu jama'atul ahara suka ɗauki alhakin kai haram A farkon makon nan Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya ƙungiyar Jama'atul Ahara a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda a duniya. Tana mai cewa ƙungiyar na gudanar da ayyukanta a wajen lardin har da ke gabashin Afghanistan. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma gobe idan mai komai mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wasu sababbin shirye-shirye ciki har da lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatar muku da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara a shafinanmu na Facebook da Twitter. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ne gabatar da shirin da julie gresham da kuma injiniya mu mr shedrack alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri